الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين شيخ خليل شنا cewa wa ba'adu bayan basmala hamdala da salati ita ado wata ma'anarta a zurfu makanin ce wata wanda ya kasance aka yanke ma ilafa labzan la ma'anar don haka an kai bina'inta akan damma ma'anarta kenan watan wa ba'ad alhamdi wa salati ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ana kawo ta domin watan kaci abin da ya gabace ta ka shiga mai da abin da a ta wa ba'adu bayan basmala da hamdala da salati a faƙar sa'ala ne jama'atun faƙar haƙiƙa jama'atun jama'a sa'ala ne sun roƙe ni a bana lahu ni wa lahu allahu allah a bana shi bai na suwali gare ni wa lahum da su a bana bi ma'ana audaha a bana shi na suwali gare ni wa lahum da su ma'alimat ta haƙiƙi al-ma'alimu jam'u ma'alami jam'ina na ma'alami wal ma'alamu al'asar lazi yutadallu bihi ala dariqi abinda aka ce ma alami al'asaru alama ta yutadallu bihi ala dariqi wanda ha gane hanya da ita wasta'ara kul musannif shi ko malan sai ya ar wannan labzi watan lima yutadallu bihi domin abinda za a gano lima yutadallu bihi ala tahqiqi domin abinda za a gane sanai da shi wata haqiqu ko shi na ce watan abana Allahu li wa lahum ma'alimat tahqiqi wa tahqiqu abinda ake kira ta haqiqu ma'arifatu shay'i bi dalilihi min ghairi taqlidin fihi ma'arifatu shay'i sanin abu bi dalilihi da hujjatai min ghairi taqlidin fihi ba tare da karatu kaulin kowa ba gare shi ka tafi kai bincike haka gane abinda aka ce mata qalidi al ahazu bi qawli li ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi riko da kaulin wani baka san hujja ta ba shi aka ce mata kalidi ashe kenan abin da ake kira ta haƙiƙi ma'arifatu shay'i bi dalilihi sanin abu da hujja ta min gairi ta kalidin bihi ba tare ta kalidi ba gare shi wannan ana kira da mutaba'a an so dukkanin ɗalibai su kasance masu bayani watan ka gane mi a hujjan malami da mi malamin yayi riko mi a hujja ta da mi yayi riko to gane hakan ga shi aka ce mata haƙiƙi don haka ce wa Allah ne jama'atu wasu jama'a sun roƙe ni abana Allahu li wa lahum Allah shi bayyana mini shi bayyana musu ma'alimar ta haƙiƙi hanyoyi hanyoyi alamomi na gane sani bi bina wa bihim an faɗa wasa laka sannan kuma Allah shi shiga suwa bina da mu wa bihim da su shi shiga shemu ga amfa faɗa dikin mahi amfanin hanya wace hanya an mahi amfani an fa'u ɗariƙi mahi amfani hanya a tsariƙul wasilatu ila ma'arifatin lahi subhanahu wa ta'ala hanya wadda ka kai ka zuwa ga sanin Allah ita ce an fa'u tsariƙin wamci sali a wamirhi hanya mai kai ka ga sanin biyar umarni na Allah wani sinabi na wahihi hanya mai kai ka ga sanin nisan ta duk abin da Allah ya hana wannan ita ake kira an fa'u tsariƙin wa ƙasa Allah ne jama'atun abana Allahu li wa lahum ma'alim at-tahqiqi wa salaka bina wa bihim an fa sun roƙe ni in yi musu muhtasaran takaitacce me ake kira ihtisari wal ihtisaru abinda ake kira abinda ake kira ihtisari damu ba'd shay'i ila ba'din damu ba'd shay'i tare sashen abu ila ba'din zuwa ga sashe dalil ijazi domin takaitawa shi ake kira ihtisari wa inda al-fuqaha'i su ko gun malumma na fiqihu abinda suka ce ma ihtisari a abinda suke kira ihtisari watan a raddul kasiri ilal qalili wa fil qalili ma'anar kasiri ko kuma jam'ul qalili jam'ul kasiri tara abu mai yawa al qalili jam'ul kasiri tara abu mai yawa fil qalili cikin kadanna wa fil qalili cikin kadanna dinnan ma'anar kasiri za a samu ana ta yawa to wannan shi suka ce mai tsari kenan jam'ul kasiri ilal qalili wa fil qalili ma'anar kasiri to wannan shi ake kira tsari to sun rake su sun rake ne in yi musu muhtasaran takaitaccen littafi watan kenan kaga wanda ya kasance mai ma'anoni masu yawa amma tare da karamcin lafuzza ma'anoni ne masu yawa amma kuma lafuzza sun karamta to suna son yi musu littafi wanda ya kasance mai irin wannan sifa littafin da son yi musu suna son yi musu shi alamas mashabil imami malik akan hanya ta al imam wal mashabu fil lugati abinda ake kira mashaba lugatan ga luga adari ku hanya wa fil istilahi amma ga ka'ida ta fuka ha'u watan al mashabu haqiqatun urfiyatun haqiqa ce wadda ya kasance urfiya inda fuka fuqaha'i malum fikihu in an ka ce masaba, wata anuhin wata hanya wata ra'ayin wani imami daga cikin shugabanni ra'ayi ne na fahimta ta ga hukumce hukumce na ijtihadi wannan shi aka ce masaba in an ka ce masabu malikin ana nuhin fahimta imamu na maliki ga hukumce hukumce na ijtihadi shi a masaba ta to duk imami dai abin da ta yi aka yi nai wannan ana ce mishi masaba a kenan masaba ta koma haƙiƙa urfiya haƙiƙa ce urfiya a ce masabu malikin masabu shafi'i masabu auza'i masabu abu hanifa a masabu ahmadu hanbalin a masabu isaac bin rahawai masabu zuhuri ga sunan dai duk wannan mazahibu ne kuma kowace masaba ka bi masaba ce wadda kasance mai kai ka zuwa ga sanin Allah subhanahu wata'ala to shi na ce ala mashabi maliki akan hanya ta maliki wane ne maliki yace ibnu anas na anas watan shi malik huwa da imamu watan huwa abu abdullahi shine abu abdullahi huwa malikumnu anasimni malikimni abi amirin al shi imamu malik sunan shi kenan sunan mahaihi ne anas sunan mahaihin anas abu amirin to shi wannan abu amirin a malikun anasin ana sunu malikin maliku ibn abi amirin shi suna ne malik sunan mahaihi ne anas sunan kaka ne maliku sunan kaka ne na abu amirin to shi wannan abu amirin shi a cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kaka na imamu malik kaka na biyu wanda ya kasance duk yaƙe yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarce su in ba yaƙi guda ba ne badar ba a yi badar tare da shi ba amma duk sauran magazi na manzo sallallahu alaihi wasallam tare da shi an kai su to shi wannan abu amirin kenan to shi kuma malikun wanda ya kasance kakan malikun na nasin ne <clears throat> tunda ana kira ne ana sunu malikim ni ana simni abi amirin <clears throat> to shi wannan maliku wanda ya kasance shi ne uba ga anas anas kuma shi ne uba ga malikun na anasin to shi wannan maliku min kibarar fuqaha shina cikin manya manyan fuqaha a tabi'ina shina cikin manya manyan fuqaha na tabi'ai aka ce da shi aka wa usmanu na afana wanka kuma sannan shi na ɗaya daga cikin hudu waɗanda sun ka ɗauke shi har zuwa kabarin shi kaga in bai da matsayi bai samun wannan a ce iri ne tare da shi an kawa halifa wanka kuma sannan shi na ɗaya daga cikin hudu waɗanda an ka ɗauke su tare da shi har zuwa kabari ne to wannan shine malik kakan malikun na anasin shi kuma anas ɗin nan wanda ya kasance shine mahaifin malikun na anasin shi kuma faƙihi ne daga cikin manya-manyan faƙihai na birnin madina to dukkanin wa'annan da muka lisa yanzu in an ka hidda sahabi malikun an sardi Allahu anhu ya shahe su ya shahe mahaihi ne ya shahe kakani to shi malikun an sardi Allahu anhu wa manaqibuhu darajoji ne a kasar mai an tuhusa sun hewan alis sun hewan a kididdige su ba su kididdiguwa wa min akbari ha akwai daga cikin manya-manyan darajoji na malikunu anasin ma rawahu ma rawahu hakim ne saburi hadisi wanda hakimun nisabu ya ruwaito min dariq abi musa al ta hanyar abu musa al-ash'ari qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi na cewa ya haruju nasun mutane za su hito min al daga bangon gabas na duniya wal magharibi da bango na yamma na duniya fi talabil ilmi ga neman ilmi wala yajiduna babu samun a alama min alimin madina wala yajiduna ba ku a alama wanda an mahi sani min alimin madina daga malamin madina nan ba a san ko na ba abinda manzo Allah ya faɗi kenan so da manzo Allah ya faɗi maganar ga imamu na maliki bi duniya tabi ai ba su duniya sahabbai dai annan ana dibin hadisin gaggawa zai faɗa sannan kuma Tirmidhi radiyallahu anhu yayi wata shi riwaya shi ko min dariqi Abi Huraira ta hanya Abi Huraira manzo Allah shi na cewa yushikun nasu yushiku ya kusanta an yadriban nasu aka ba da ya dalibuna ilma yoshiku nasu yoshiku ya kusanta an yadriban nasu aka ba da ibili mutane su kasance watan suna sirri da na raƙumma ya na ilma suna neman ilimi wala ya yajiduna ba su samun aliman malami ka alimin madina tamkan malamin madina to sai iya wannan ibnu uyana mu'asir malikun al-sunnah cikin arba'at tabi'ina in ya karanta wanga hadisi sai ya ce wa huwa malikum na anasin malikum na anasin ne sannan kuma ya ce wa rauna yarawnahu su sun kasance suna cewa shi na ibnu mahaliyin ya ce nan abinda sufyanun ɗaya kai nuhi nan ga wa rauna ku ya ani a tabi'ina tabi'ai su ma suna cewa mai wannan matsayin malikun anasin ne to mi gudu haka nan ga zamani na tabi'ai ba a ga inda aka hitowa gabas da yamma kudu da arewa neman ilmi ba sai ga malikun na anas sai kasance duk inda ka hito in gabascin duniya ka hito in yammacin duniya ka hito in kudancin duniya ka hito in arewacin duniya ka hito ba ka samun malami a alamamin alin madina sai maluma sun hagane tun cikin tabi'ai sun hagane malikun anas na saboda babu wanda adda almajiran da a gare shi kuma sannan duniya gaba ɗaya babu inda ba a hito neman ilmi gare shi ba gabascin duniya yammacin duniya kudancin duniya arewacin duniya da bango har zuwa bango ba inda ba a zuwa neman ilimi ga malikun annasin ba don haka ashe kenan sai kasance sufyanu ibn uyana shina ce ma mai wannan sifa shine malikun annasin kuma haka ibn mahdiyin ya faɗi to sannan kuma bayan wannan a sa'idu ne musa a wannan yahya ibn sa'idin al da yahya ibn mu'inin sun kasance suna cewa imamu malik malikun annasin amirul mu'minin fil hadisi mm. ne shugaban ƙasa na hadisi ko sarki musulmin hadisi sannan abin da shafi shafi'i radiyallahu anhu ke cewa iza jaha al idan aka zo ana magana akan hadisi fa malikun annajam imamu na malik tauraro ne taurare ne na sunna sannan kuma ce iza zikira al ulama'u in ana magana akan maluma fa malikun annajam malik kuma tauraro ne abin da ce tauraro ne shi tauraro duk wanda ka so ka cin mai baka cin mai baka kai haske ne kuma sannan hannunka ka bai kai gare shi shi na wani maƙi ka cewa laura jamal na jama jami'ul wara lam sille rajimu ilan na jami da dukkanin talikai sun jehi tauraro jiha guda ba ta kai ga wannan tauraro din suna kallon haske ne amma kuma ko sun kushe ma haske ne ba su da iri ne to wannan kenan sannan kuma an tambayi ahmadu bin hanbalin a buhari radiyallahu anhu ya ce a sakul asanidi malikun an nafi'in an ibn umara an nabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma yahya ibn bukairin a ya ibn bukairin ya ce ma abu zur'atar razi ya ce ya aba zur'a laisa za an zawba'atin ya ce wannan ba riwaya ce ta iska daga guguwa ba inna ma narfa'u sitira muna jaye shamaki in mun ka so mu jaya shamaki wannan zura ilan nabiyyi sallallahu alaihi sallama mu ga manzon Allah wa ashabahu da mabiyanai malikun an nafi'in an ibn umara annan nabiyyi sallallahu alaihi sallama. sannan kuma wannan ahmadun hanbali radiyallahu anhu dan shi ya tambaye shi a abdullahi ibn ahmadun hanbali ya tambaye shi yace shin ma asbatu min ashabi zuhuri cikin ashabu zuhuri wahyi kowa hifzi da itiqani yace malikun asbatu fi kulli shay malikun asbatu fi kulli shay bai hidda komai ba fi kulli shay sannan wakila lahu an kace mishi idza hata lafas sauri wa malikun idan sauri da malikun sun kai sabani man abqahu minhuma wane ne hidima abqahu sai yace malikun abqahu huwa akbaru fi nafsi wa in kana sauri imama sai an kace mishi malikun wal auza'i idan aka samu sabani tsakanin watan malikun wal auza'i man abdalu wa amma hihici sai ya ce malikun abdalu wa auza'i imamu min al a'immati sannan an kace mishi hammadun an kace mishi idan aka samu sabani watan ma alamu malikun anasin am hakamun utaybata wa hammadun sace malikun asbatu malikun a'lamu an ka ce malikun wani haɗi imamu na malik da na haɗi ba ibrahimu na haɗi sai ce da aku fi ahli zamani shi na haɗi a bai cikin mutanen zamani ne ya ce malikun sayyidun min sadati ahlil sayyidun shugaba ne min sadati ahlil ilmi daga cikin shugabanni shugaba ne sayyidun min sadati ahlil ilmi shugabana na shugabanni na ahlul imama ta sani ya ce wa ko imamun fil hadisi wa imamun fil sunnati shugabana ga hadisi shugabana ga sanin sunna sannan kuma an tambayi a wannan a an tambayi abdurrahman ibn mahdiyin an ka ce malikun a'lamu au abu hanifa da malikun da abu hanifa wahi sani sai ya ce malikun a'lamu min imami abi hanifa ya'ani na abi sulaimana yace malikun anas a'lamu shi an mahi sani min imami abi hanifa daga shehe na abi hanifa na abi sulaimana sannan kuma irin wannan tambaya an tambayi wannan ibn mubaraki an ka tambaye shi malikun a a'lamu a malikun a a'lamu aw abu hanifa an tambaye shi ce malikun a a'lamu min imami abi hanifa ya'ani na abi sulaimana sannan kuma a wannan shafi'i radiyallahu anhu ya ce malikun anasin shine hujjata hujjatun bayni wa biyo malkiyamati shi ne hujja tsakanina da Allah rana alƙiyoma yace sannan kuma babu wani mutum guda a amannu alayya wanda an mahi min baiwa daga malikun anasin radiyallahu anhu to me yasa shafi'i ya faɗi wannan magana shafi'i lokacin da ya kai wa da ya kai shina karamin yaro iyaka ta shekara 25 amma ya ƙayar karatu ga kowa sannan luga ta kowa ya sani sannan in an ka taho wajen muƙabala zai ce in kana so mu tsaya ga qur'ani kawai ce wallahi duk abin da ka tambaye ni zan hissan ma hujja ta cikin alqur'ani in kuma kuna so mu yi watan hadisi da hadisi ya ce duk wanda haka son yi muƙabala ana yi haka ya ce ma muhammadu hasan ashebani to sai muhammadu hasan ashebani sai ya ce mishi imami sahibuna a'lamu am sahibukum shugabanmu shi ya sani ko shugabanku na nuhin wai da Abu Hanifa ne malamin su wannan Muhammadu ne malami na su wannan Muhammadu Hassan hasani shaybani shin shi an mahi sani ko ko dai Malikun anasin sai ce alal insafi au alal mukabarati za mu yi bisa ga adalci ko za mu yi akan jayayya sai ce alal insafi za a yi akan adalci sai ce an shaduka laha na gama da Allah imamukum a alamu bi lahi am imami am imamuna ce an shaduka laha na gama da Allah imamukum shugabanku shine Abu Hanifa a alamu bi lahi, shi ya sanin Alkur'ani na Allah am imamuna koko shugabanmu sai ce Allahumma Allahumma sahibukum Allahumma sahibukum shi ke sace Allah Allah na baka zaɓi ina ganin shugabansu ya yi sai ce an shaidu kallaha na gamma da Allah na gamma da Allah imamukum a'lamu bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama au imamuna sai ce Allahumma imamukum yace an Laha kallaha imamukum a'lamu bi a aqawili sahabati bi aqabil sahabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama au imamuna fa qala imamukum yace ma baqiya illa ma baqiya illa qiyas ba abin da yanzu in ba qiyasi ba qiyasi kuma ana hisse daga waɗannan ana hidda qiyasi daga alkitabu ana hidda qiyasi daga sunna ana hidda qiyasi daga aqwalu sahaba shina shehu abdullahi ka cewa musanidul faqihi asalun naqali aw mutadamminun lizakal asali shi on anhu a wazlun akali na anibihi bara'atan lil asali fal awwalul qur'anu ma'a sunnatihi والثاني الإجماع من أمته والثالث القياس للأئمة يليه اتساب أسنى amma. to bisa ga wannan sai kasance ashe kowane gehe an kadiba malikun an anhu ya tsere ma dukkanin sauran imamai don hakan ga suka cewa shine imamu darul hijira shine alimul madina hamma suna cewa wannan fatawa ta alimin madina ce fatawa ce ta malamin madina a kenan kaga wannan labzi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yushiku an yadriban nasu aka bada al-idli yadlibuna al-ilma la yajiduna aliman a alama min alimin madina dukkanin maluma sun fassara wannan da malikun asir radiyallahu anhu shi a fasara ta mahiyon maluma kuma ita ce sahihiyar fasara ashe kenan jera da malikun asir yake samanta kujera ce wadda ya kasance Allah ya aza shi a kanta kuma wannan zaɓi ne na Allah subhanahu wata'ala da shaidu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to bisa ga wannan 'yan mun ka diba ashe nan masaba ta za ta haiko wace masaba don haka maluma sun yi rubuce rubuce akan mazahibu aka ce masaba ta malikunu anasil ta tsere ma kowace masaba ta maluma saboda masaba ta akwai alkur'ani cikinta akwai sunna cikinta akwai aqwalu sahabata cikinta akwai amalu ahadul madinatul munawwara cikinta to bisa ga wannan shi shi mannan a halilu radiyallahu anhu sai ya ce alama sabil imam maliki akan hanya ta mashaba ta maliku ibn anas rahimahullahu ta'ala sai mi mubayyinan lima bihil fatawa yace sannan kuma shi wannan littafi hala kaunihi muhtasaran shi kasance muhtasaran mubayyana lima bihil fatawa mai bayani ga abin da ba a fatawa sai da shi wannan littafi zai yi bayani zai yi mana bayani lima hilfatawa fatawa da abin da ba a fatawa sai da shi to da fatawa da hukunci ba a yin su sai da kauli rajihi ko mashuri wal fatawa abin da ake kira fatawa al ihbaru bi hakami shar'i min ghairi ilzamin baka labari akan hukumce hukumce na shari'a amma ba tare da ta ma ba illa dai Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza kuma mun gaya muku wannan shine fatawa aikin maluma kenan shi ko wal hukumu abin da ake kira hukumu al ihbaru bi ahkami shar'i bi ilzamin ka labari da hukumce hukumce na shari'a amma kuma ta da ta ma sai ka aikata to wannan shi ake kira hukumci to da hukumci da fatawa ba a yanzu sai da rajihi ko mashhuri menene bambanci tsakanin fatawa da hukumci ita fatawa mahiyanci ta shahi ibada hukunci shi kuma ya shahi mu'amala don mahiyan yanzu Allah misali idan aka samu saɓani. tsakanin malami tsakanin imami shafi'i da mabiya ne wanda kasance malikawa ne imami shafi'i an ka ga wata da ya ga wata ya ce ya ga wani mutum guda ya zo ce mai ya ga wata ka ga ga malikiya ba a aiki da ganin mutum guda sai mutum biyu amma sai kasance imami shafi'i sai ya ce a ɗauki azumi to nan idan malikawa ba su ɗauki azumi ba nan watan ainihin alkali bai kama su shi musu hukunci saboda azumi matsala ibada ce ba matsala ce da ta shahi mu'amala ba amma abin da shahi aure ko abin da shahi a irin aure ko kuma irin sadaka kamar da mun kai bayani ko kuma a irin mu'amala today kamar kamar bai'u masailul buyu'a da abin da ya kama da haka nan to nan hukunci ke shiga amma mahiyancin ibadodi irin arwalla sallah ba a kai karin mutum kotu akan akan arwalla a ce ya arwalla sabani wa jama'a kai ko amma in kana bai mutum ba shi yanzu na ka dauke shi kai shi kotu in an kai alkali zai yanke mai hukunci in yanke hukunci zai ba shi labarin abinda da Allah ya faɗa mishi ko abin da manzo Allah ya gaya mishi ce ai mai kuma sannan wannan hukunci zai zinta mai shi don shi aikata to shi na ce wata mu bayyana lama bihir fatawa ba a fatawa ba a hukunci sai da kauli rajihi ko mashuri me ake kira rajihi wa rajihu ma qawiyya daliluhu wal ha mashhuri shi kuma ma kasura qailuhu kaulin da kasance on sun ka shi suna da yawa shi aka ce ma kauli mashuri rajihi ma qawiyya daliluhu kauli wanda ya kasance hujja ta mai ƙarfi ta ko da ko mutum guda dogara akan wannan hujja to wannan ba a fatawa ba a hukunci sai da ƙauli rajihi ko ƙauli mashuri shi na ce wa ajabtu su'alahum ni karɓa ma roƙon da sun ka yi mini ba'adal istiharati amma bayan na istihara me ake kira istihara yin na raka raka'a biyu lokacin da na fila ta halatta bayan ka raka raka'a biyu sannan ka roƙi Allah abin gada za kai Allah ya sanya ma alheri a cikinsa wannan shine istihara yace mushirin bi fi halil mudawanti mushiran ina mai ishara bi fiha lil Ya yace in ni yi ishara da fiha ina nuhin abin da ke cikin mudawwana duk lokacin da ya ce wa fiha ko kuma anha shi a nuhin daga mudawwana ko ce wata uwilat ko kuma ta wasu hirat yana nuhin abin da ke cikin mudawwana abin da ke cikin mudawwana shi na za a kira da yushirun fiha in yi ishara da fiha abin da ke cikin mudawwana kenan ko kuma ta al misali ya ce wasu hirat ko wata uwilat abin da ke cikin mudawwana kenan to me ake kira mudawwana ita mudawwana littafi ce wadda ya kasance a sadunin kuratin radiyallahu anhu ya yi riwaya daga malikun anasin sannan kuma sake riwayar ta daga ibnul qasimi shi a sadunin kuratin almajirin malikun anasin ne sannan kuma almajirin ibnul qasimi ne bayan ya karanci mudawwana ga malikun anasin ya ta dawalinta sosai sannan kuma ya zo koma karanta ta ga wannan ya zo sake karanta wannan mudawwana ga ibnul qasimi don haka aka ce mata al in ya ce wa fiha kyanuhin al'asadiya to kuma ya ta su hununa radiyallahu anhu ya zo kuma shi son shi karanta daga ibnul qasimi ya kasance akwai kwafe dinta ga hannun muhammadun hasan ash-shaybani wanda ya kasance shafi'i na wata shi na cikin almajiran a wannan hanafi'i na shi na cikin almajiran abu hanifa to sai kasance da shi da asadun furatin sai sun ka hauci na wannan mudawwana ta malikunu anasin sun ka ta sun ka hautsinar da ita shi dai asudun furatin ya sanya fahimta ta ciki shi kuma wannan muhammadu hassan ashebani shi kuma wannan almajiri na abu hanifa shi ko ya sanya tasu fahimta ya sanya ara na hanafiya cikin wannan tahidin sai kasance ibnu kasimi damuwa ta mai yawa ga ainihin mudawwana ana son a rikirkice ta a ɓata a rikirkice sai ya nemi su hununu ya ce ko za ka samo muna mudawwana mu zo mu yi tanqihinta mu yi tahzibinta ya zo nemi asirinu fulatin shi bashi aro ga wata riwaya an ka ce ya bashi aro ya zo samu ta wannan muhammadu hasan bani shi ma ya ara mishi da ya ara mishi ya zo suka tara mu da wannan ga guda biyu da ta asirinu fulatin da ta muhammadu hasan bani sai aka tara ta sai kasance shi wannan suhununu ya karanci wannan mudawwana daga ibnul qasimi to shikenan da suka hada waɗanga guda biyu din sai suka hidda mudawwana guda sai an kasanya mata mudawwana turkubura ana kiranta mudawwana turkubura to duk da an kace wa fiha cikin mudawwana ana nuhin wannan kubura ake nuhi wasu maluma sun kace a'a ana nuhin dai furatiyya ta asudunu furatin wasu kuma sun kace a'a wajaha aka nuhi ta ibnu habibin wasu sun kace a'a utubiyya aka nuhi ta ibnu atabi wasu sun kace a'a ana nuhin atamatu ta ibnu qasim da kai ne in an ka hada su za su kai kusan mudawwana shidda to shi na ce wa fi halin mudawwanati sannan yace kuma wa bi uwila idan ni kawo labzi ko na uwila ila hati la bi shari fiha wannan sabani na na masu sharhin mu mudawwana fi fahimin haga fahimta mu mudawwana in ya kawo labzi na uwila wa uwila wata nanan ga masu sharhin mudawwana wasu sun fahimci kaza wasu sun fahimci kaza wasu sun fahimci kaza to nan zan kawo labzi na uwila maluma sun ce masu sharhin mudawwana su bakwai na shine suka cewa wa husfun tun mm, ko wahafun wahafun abu ibrana sanim na yunusa wa salisuhum baji wa durqunu rabi'u wa husqum wa husqum shasim li bashiri wajadtu za wa billahi tawfiqi wa julabu sabiu wa anna sunna usun kashehi na mudawana to in mun kadiba wa anna sunna shurahul su bakwai su sun kashe shi mudawwana in yace watan wa ushiru ko wa bi uwila illa hati la fi shari fi ha fi fahmiha sannan kuma ce mi wa bil ihtiyari lillahami wa bil ihtiyari ina kawo madda ta ihtiyari lillahami ta shehu lahamita wannan lakin daga dai in kana in ya kasance bi sigatil fi'ili da siga ta fi'ili wa zalika wannan rihi huwa fi nafsihi zaɓin kai ne na in ya kawo madda ta alal wahatara siga kenan bilazul fi'ili in ya ce wahatara shi nuhin wannan zaɓi na na lahami imamu lahami shi adda wannan zaɓi watan na kai ne wannan kuma yawa na kwarai lahami shi na da yawan zaɓi kwarai kwarai da gaske akan zaɓin maluma sannan kuma wabil izmi ko in ya kawo madda kuma ta suna zalika wannan lihitiyarihi min al-hilafi abin da zaba kenan na saɓanin maluma wa bi tarjihi yace ina kawo madda ta tarjihi li ibn yunusa madda ta tarjihi ta ibn yunus ta kazalika ta maka hakan ga kenan in ya kawo shi sigatil fi'ili wa zalika lihtiyarihi huwa fi nafsihi wa bil ilmi fa zalika lihtiyarihi min alhilafi in ya kawo cewa ce alal aljahi ko kuma ko kuma watan wa'ar jaha madda kenan ta fi'ili ko in yace wa'ar jaha wannan abin da kenan imnu yunusa ya zaba na sabanin maluma in kuma ce alal arjahi ya kawo madda ta suna wannan abin da zaba kenan a wannan in yace wa'ar jaha abin da zaba kenan watan na kai ne maluma sun yi sabani shi ma ya shigo cikin maluma ya hidda nashi kauli daban ya hidda tashi wahinta daban to shi da sanya ma wa arjaha in yace kuma Allah arjahi malumma sun yi sabani ya zaɓi kaunin ɗaya daga cikin malumma wa bi zuhuri li ibnu rushidin shina kawo madda ta zuhuri li ibnu rushidin ta ibnu rushidin kazalika shi ma tamka hakan ga kenan lakin in kana bi sigatil fi'ili in ya kasance da siga ta fi'ili yace wasashara wa zalika li ihtiyarihi fi nafsihi wannan zaɓin kai ne na sannan kuma bil izmi in yace allal ah, Mm, ko alal ashari in yace alal ashari wa zalika li ihtiyarihi min al hilafi wannan abin da zaban sabanin maluma sai wa bil tarjih ko wa bil qawli in ya kamar madda ta qawli shi kuma wannan lil mazari na imamu mazari na shi ma kazalika tamka hakan ga kenan in kana da sigatil fi'ili in ya zo siga ta fi'ili kenan ce ƙala shi adda yawa kware kware da gaske wa zalika li ihtiyarihi wa bi nafsihi sannan wabil ilm in yace alal maquli ko ce alal qauli wa zalika li tiyarihi min al hilafi sai mi to nan kaga can yace nan a yace can ibnu yunusa ibnu yunus wanda muka kawo yanzu shi adda kauli ko to shi kai cewa qala fulanu qala fulanu ko kuma kila an fulani, kila an fulani, shi kuma wannan ibnu rushd shi kai cewa wata sara ita sara fulanun shi ko lahami shi ke yawan cewa wa hatara fulanun wa hatara fulanun shi kuma ibnu su shi ke cewa rajaha fulanun rajaha fulanun rajaha fulanun ko wani ko wani sai da bi kauli ne ko kuma madda shi kan fahimta ita sai laqaba mai ita wa ushiru bi sahiha ina ishara wa ushiru bi sahiha awistu husna ila anna wa haythu zakartu qawlaini aw aqwalan wa zalika lil ihtilafi fit tashiri ko wa haythu qultu hilafun wa haythu qultu hilafun lokacin da ambaci nice fi zalika hilafun wa zalika wannan lil ihtilafi fit tashiri akan sabanin da malum sun kai wajen shaharar da kauli kauli na kaululuka na malumma ga kauluka na malumma na hukunce hukunce amma kuma an samu malumma na mashaba wasu sun shahara wannan kauli wasu sun shahara wannan kauli wasu sun shahara wannan kauli ma na masaba suna tashiri wani ce kaulin gahin shahara wani ce kaulin gahin shahara wani ce wannan kauli gahin shahara to in ya kasance ya samu mutum biyu sun ka shaharar da kauli amma sun ka samu bambanci ba su dace ba akan shaharar da kauli guda wannan ya ce kaulin wane ya zama mashuri wannan ya ce kaulin wane ya yi zama mashhuri an kiyaye da wannan ko ko kuma jin su uku ko wani su ba samu ba su haɗi kansu ba kansu bai zo guda ba sun ka samu kabar wajen tashiri wannan ya ce kaulin wane shi an mashhuri wannan ya ce kaulin wane shi an mashhuri to wannan shi na shi ka ishara da hilafin sai ya ka kaulin lukan ya ce au kaza au kaza au kaza sannan ya ce hilafin ashe da duka ga kawo hilafin malumma ba samu dacewa akan shahar da kauli guda ba malum duna cikin masu tashiri kowane su ya shahara da kauli daban ma uku na cikin masu tashiri kowane su ya shahara da kauli daban ma hudu na cikin masu tashiri kowane su ya shahara da kauli daban to shi na cika cewa wa haisu qultu hilafun wa zalika lil ihtilaf fi tashiri wa haisu zakartu qawlaini aw aqwalan fa zalika li adami ittila'i fil far'i ahiyatin masusatin wa haisu zakartu qawlaini lokacin da ko ni ambaci kauluka guda biyu au a aqwalan ko kuma watan ni ambaci kauluka watan uku ko hudu wa zalika wannan li adam idla'i rashin ganewa ce tawa watan filfar'i ga hukunci ala arjihiyatin mansusatin akan rinjaye su wadda an kana santa ta wani na idan wani ne ya cimma kauli ya ce haza huwal muhtaru to bai kawo kaulai daga gare shi ko kuma wani ce daga cikinsu ya ce haza watan ahu sawabu haza kuwa sawabu wannan kauli shine sawaba haza kuwa muhtaru wannan kauli shine zababbe haza kuwa rajihu wannan kauli shine rajihi to nan yan katiba ai ya samu arjahiyya mansusa ashe in bai samu arjahiyya mansusa ba ashe kenan waka tarjihi nan sai tsami ka ne koma gehi bai shigo cikin masu tasihi ba to inda an ka samu kauluka na malumma ba a samu tashiri ba cikin su babu malamin da shahar da kauli guda to shi da shi kawai ishara da ni shi ce wa haisu qultu lokacin da ce ni au aqwalan wa zalika wannan li adam itla'i saboda rashin ganewa ta filfar ga hukunci ala arjahiyatin mansusatin akan rinjaya wanda kasance wani malami ya nasanta in samu tarjihi na wani malami da shi zan aiki wa atabiru min al mafahimi makuma shar'i faqat wa atabiru min al mafahimi

a isuwa ga takardar da aka hannu ko ko a bari hake bi eh to maluma sun ce a isuwa bari a bari a isuwa eh maluma sun ce a shi da aka ganewa eh minti minti nawa muka yanzu to yanzu karatun gada za mu yi da wuya mu ƙare shi tara ta yi ba sai kila sai mun raga shi me kun gani a karanta tufa a bar shi har rana wata alhamdulillah adiba tufa shagi na 47